Ku faɗa ku ƙara, ku ji ku daɗa, ku je ku faɗa musu. Ba a ƙirga gawa sai yaƙi ya ƙare, in ji ya mai gidan talakawa. Dogo na hawa an gwarzace. mai gida na mamman usmanu tafi da lafiya babban sarki kai a rariya kuma ka kai da na ce rariya kuma ka kai da baba ana zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka baba wasu maza a aradi su baba mambu usmanu mai gari ke da garinsa mai gida ke da gidansa sarkin yawa ya fi sarkin karfi alhaji mamban baban su ya goga na na mai komai daidai wallahi ko ta yanzu a kai kisa baba saka ce a ciwo a bar wani a mugu fata baba dare baba mai abc baba mai LCC kai ne karamin kai ne babban kai ne na ɗayan su kai ne ƙarshen su ubangidan Mahamudu baba mai tagwayen suna na gaida kai jikan mai daji na gaida kai jikan sahi baba aradu ka kai da na faɗa ina da ɗarƙari jama'ar Nijar suka ce kayo daidai baba dare mugu baba mugu mai gidan baba mugu baba kabu mata kyau baba aradu da kabis baba mana da ka san mahaukaci nake da ni da kaina sai na barka ko da arewa za ta yi da lafiya babban sarki na usmanu mai gidan talakawa Tsoron abin da ganin mani a canza tukuce na dauka a zanga da rani a canza maganar shirin mu ai ba da na sani a canza daga yin gudu na ce ai saurari a canza da batun mu ko su wancan ba sa gani a canza to a share wani da cuta ta zo magani a canza to na rasulillah bi sallallahu alaihi wasallam tambura da ji mai gidan mu na awwale an sai ta da Allah mai gidan mu ga uban ya kula da Ibrahim ya kuma dai shi shi ya ce na dan kwatan sabon aiki ka faɗa wa al'umma a é o então,